وإذا العشار عطلت kuma idan taguwoyi masu ciki waɗanda masu su suke gasa da su aka watse aka bar su ba wanda yake kula da su